Mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Musa Ibeto ya yi ƙarin haske akan matakin da ya ɗauka na ficewa daga jam'iyyar PDP a daidai wannan lokaci. A ranar Litinin da ta gabata ne dai Ahmad Musa Ibeton ya jagoranci wasu mutane kimanin 200 da suka hada da 'yan majalisar tarayya guda uku da wasu 'yan majalisar jihar guda hudu da ma wasu manyan jami'an gwamnatin jihar Niger ya zuwa jam'iyyar adawar ta APC. Babban dalilin ɗaukar wannan mataki dai rashin samun adalci daga jam'iyyar ta PDP. kamar yadda mataimakin gwamnan ya yi ƙarin bayani. An yi wannan zaɓe na fidda gwani ba a kan ƙa'ida ba, kowa ya sani dukanmu 'yan takara ba mutum ɗaya da ya yarda cewa an yi wannan zaɓe illa wanda yake ya amfana da wannan magudi da aka yi to alalakika kaga watan ba a yi mana adalci ba mun tattara wannan koke-koke namu mun aika zuwa headquarter ta jam'iyyarmu ta da watan pdp kenan da fatan za a yi mana adalci to allah da ikon shi yasa har lokacin ya kure ba a yi mana adalci ba to shi yasa muka ga cewa ba zai yiwu da na zo na shawara da watan magoya bayana muka ga cewa ba zai yiwu mu zauna a cikin wannan jam'iyya wadda yake bata da adalci ba. Mataimakin gwamnan Ahmad Musa Ibeto dai ya ce baya da wani shakku akan wannan mataki da ya ɗauka domin kuwa da wulakanci gwamma shahada. Ga wulakanci ga ɗan adam gwamma ma mutum ya yi shahada so kaga matakin da na ɗauka kenan da in zauna a cikin wulakanci da in zauna inda ba adalci to gwanda ma na yi shahada shahadan shine duk watan in ba da baya game da duk wani jin daɗi na rayuwa da nake hange zan samu a cikin wannan mukami ko da yake dai an ruwaito gwamna ma'azu babangida aliyu yana cewa mataimakin gwamnan yana da 'yancin zaɓar ma kansa abin da yake so to amma ga abin da yake cewa a wani taron da pdp ta yi a gora a ranar da ahmad musa ebeton ya canza sheka kuma mun ga mun ga Allah na karɓar roƙonmu don mun so mu gani butulai da wanda ba su da imani sun so mu kaucewa a halin yanzu dai al'ummar jihar Niger sun zuba idanu domin ganin yadda za ta kasance a tsakanin gwamna ma'azu babangida aliyu da ke takarar neman mukamin sanata a pdp da kuma mataimakin nashi alhaji ahmad musa ibeto mustapha nasiru batsari murya amurka daga Mina a Najeriya.